أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحجزه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبه ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وعلى صحابته الكل الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ‘yan uwa barkanmu da saduwa a cikin wannan masallaci na alhaji mu'azu da ke kan wannan layi na alhaji mu'azu a nan tudun jikun a zaria mahaɗu don ci gaba da karanta littafin muhtasar siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malamin musulunci shekul islam muhammad bin abdul wahhab taimimi annajabi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya gafarta masa in ba ku manta ba mun shiga tsantsan tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda muka fara fidda kasad ɗin farko kan bada'ul wahyi wato zaman mu na farko mun karanta abinda Muhammad bin Abdul wakaf ya kira bada'ul wahyi sannan zama na biyu muka karkare bayani dangane da wancan bada'ul wahyi din wato farin wahayi sa'ad da aka fara wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi to shine Muhammad bin Abdul wakaf ya kawo mana wasu baituttuka na warqatu dan naufal. tun daga faɗin warkatu ɗan naufal lajittu wa kuntu fi zikira lujuja li hammin qalama ba'athan nashija har zuwa baitin karke wa in ahlik fa kullu fatan sayalqa min al matlafatin khuruja to mun yi bayanan waɗannan dalla-dalla wato kowane baiti cikin baitutukan nan mun ɗauka mun yi bayani akan abin da baitin ya kunsa sannan muka ji yanda shi warƙatu ɗan naufal ya zama bai ɗauki tsawon lokaci ba bayan abin da ya afku tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya afku wanda muka ji a baya to bai ɗauki tsawon lokaci ba sai ya rasu Warƙatu ɗan naufal gane ko to matashiyan zancen mu a yau shine anwa'ul wahyi anwa'ul wahyi nau'ukan wahyi. wahayin da ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nau'i nau'i ne ya kasu gida gida to shine Muhammad bin Abdul Wahhab Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya nufaci ya mana bayanin waɗannan nau'uka na wahayi wa kana alwahyu alladhi ya'tihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anwa wahayin da ke zuwa ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wa sallam nau'ukan kala-kala nau'i ne daban-daban mun gane ko za mu je da muhammad bin abdulwakaf zai ambaci nau'ukan wahayi har gida biyar Ko na ce maku ma har gida shida akwai nau'in wahayin farko akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu akwai na biyar sai na karke kuma na shida shine karatun da za mu yi a yau insha Allah subhanahu ta'ala. farko ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala sai na ce da ku malam muhammad bin abdul ya ce ahaduha ar nau'in wahayin farko shine ar wato mafarki qala Ubaidu ibn umar Ubaidu dan umar umar bin al-khattab yana da ɗa ana kiransa ubaydullah ne umar kowa ya san abdullahi ibn umar ni'mal abdu abdullahi ibn umar law kana yusalli min al-layl ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma dalla da bawa abdullahi dan umar ina ma da ace yana karawa da sallar dare lokacin da abdullahi dan umar ya zo ya zantar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi mafarki an tashi alkiyama kuma mala'iku sun tasa shi za su kai shuta. wuta da ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa madalla da bawa abdullahi dan umar ina da a ce ina sallar dare wato mafarkin da ya yi gargaɗi ne ake masa sakacin da yake yi game da sallar dare zai iya samar masa da tasgaro a lahirarsa da aka yi maza yi marmaza ya gyara ya rika kula da sallar dare sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zabarar da Abdullahi dan Umar akan ya sallar dare Abdullahi dan Umar ya ce tun daga wannan magana tun daga wannan abu da ya afku ban ƙara fashin sallar dare ba duk dare duk dare sai yawa ubangiji sa sallah sai yawa Allah ta'ala sallah gane ko duk wanda yake da iko ya kula da sallar dare innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atakum rabbukum innakum kanu qabla dhalika muksinin kanu qalilan min al-layli ma yahjawun duk wanda ya samu dama ya lalle ya kula da sallar dare to bayan abdullahi dan umar da ya zanto sananne shahararren sahabi radiyallahu anhu to kuma akwai ubaidullahi ibn umar wan abdullahi dan umar ne yayansa ne mahaifinsa ɗaya gane ko to amma shi sai zanto yana da nasa zakwakurancin a wani fagen kun san akwai kowanne akwai inda ya takhassusi kowanne akwai gudunmuwan da yake ba addinin Allah kowanne akwai inda ya fice gane ko kowanne akwai abin da ya fi fice ubaidullahi dan umar ya yi fice wajen tankaran duk abin da yake gaskiya sai ya ga cewa an bi shi tsawabin da lallabawa ko kuma da sanya dukkan nau'in dubara ko ƙarfi ko dukkan abin da zai iya yi daga lallai jama'a sun tsayu akan abin da yake gaskiya yana da wannan ubaidullahi dan umar tarihinsa tarihi ne mai bankaye matuka ɗaya ne daga cikin ƴaƴan umar bin al-khattab wancan abdullahi shi kanan shi kuma wan sai aka yi taskirin abdu abdu na nufin bawa ubaidu na nufin dan bawa wato an yi taskiri gane ko kabi da kan cewa siflu sai ka ce tsofailu Kai yi tasiri gane ko to haka ubaitullah ibn umar ubaitullah dan umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yace ruqyal i wahyun mafarkin annabawa wahayi ne kamar an tambayi abdul ubaidullahi dan umar an ce me hujjanka. sun ƙara'a. sai ya ja ayan alqur'ani cikin suratul safar. inni ara fil manami anni asbahuka kun gane ko wato fadin Allah madaukakin sarki inni ara fil manami anni asbahuka ni na gani a cikin barci cewa zan yanka ka wa ke fadin wannan zancen annabin Allah annabi Ibrahim wa yake fadawa ɗansa annabi Ismail da ko faɗin Allah ta'ala rabbi habli min salihin ya ubangiji ta'ala yi man baiwan yaro ko yi man baiwan ɗa wanda zai zanto cikin mutane na gari ne ko annabi ibrahim shine ya daga hannu yana cewa ya Allah kai man baiwa ka azurta ni da ɗa ɗan ya zan cikin salikan bayi Allah ta'ala ce fa basharna ku bi gulamin halil sai muka yi masa bushara da wani ɗa ɗan mai juriya mai haƙuri domin kamar yadda za mu zo mu karanta za ku ji har an danna wuyan nan za a yanka kuma ya yarda ya amince ya sallama ya miƙa wuya akan mahaifinsa ya yanka shi kaga wannan in ba juriya ba me zai sanya ya haka shi yasa ubangiji ta'ala ya raɗa masa suna halim fa basharna ku bi gulamin halimin muka yi masa bisharan ɗa mai juriya falamma balaga ma'abun sa'aya lokacin da ɗan ya girma ya zanto wannan ɗan yana iya takawa shi ne lafazin falamma balaga ma'abun sa'aya ɗan da ɗan ya girma ya zama yana iya takawa kamar da babansa ke takawa ɗan ya girma ya kawo ƙarfi ya kai cikan balagarsa قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك sai annabin Allah annabi Ibrahim ya ce da ya ce da annabi Ismail ɗansa ya ce ya kai ɗana ni na gani a cikin mafarki gashi ina yanka ka muhallis ya ke a nan wurin kun ga ya yi hujja da mafarkinsa akan ya yanka ɗansa annabin Allah annabi Ibrahim da me ya dogara da mafarkin da ya yi wannan mafarkin da ita ya dogara kuma zai yanka ɗansa yana nuna muka cewa mafarkin annabawa gaskiya ne mun gane ko fanzur ma za ta rawa sai ce kai ɗana ka je kai shawara ka duba ka gani me kake gani in yanka ka nan ko kan in yanka ka a nan wurin yana ba ka saƙon cewa lallai duk ba annabi in yayi mafarki wahayi ne in ba haka ba annabin Allah annabi Ibrahim ba yadda za a yi daga mafarki kawai sai waye gari ya kira dan sai ce kwanta ya yanka shi ya mafarki domin mafarkin annabawa gaskiya ce mafarkin annabawa wahayi ne daga ubangijin su duk lokacin da wani ba annabi ya yi mafarki to umarni ake masa cewa ya je ya aikata abin da ya gani cikin mafarkin nan nasa gane ko shi yasa annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da ya mafarki ya zo ya ce wa ɗansa na yi mafarkin zan yanka ka ko na yi mafarkin ina yanka ka kamar ce masa yake yi Allah ta'ala ya umurce ni ta hanyar mafarki in yanka ka amma je ka gani kai me kake gani sai ɗan ya ce kala ya abati ya ya abatif almatu umar yace ya kai babana je ka aikata abin da aka yi maka umarni satajiduni insha Allah min as-sabirin da haka man cikin masu hakuri da izinin Allah falamma aslama wa tallahu lil jabir a lokacin da dukkan su suka miƙa wuya shi annabin Allah annabi Ibrahim ya miƙa wuya ga ubangijinsa ya ɗauki umarninsa zai zartar da abin da ya gani cikin mafarki shi kuma annabi Ismail ya ya yarda ya miƙa wuya ya jawo zuwa ga abin da mahaifinsa ya zantar da shi har ma ya kifa shi ta ainihin wato goshinsa zai yanka shi ta kiya zai yanka shi ta wuyarsa ta baya Allah ya ce wa na ku ayya Ibrahim sai muka kira shi ya kai Ibrahim kada saddaqtar ru'ya ka gaskata abin da ka gani cikin mafarkinka ka yi yunkuri ka azama za ka yi aiki da shi inna kazalika najidil muksinin kamar haka muke sakan yawa duk wani mai kyautatawa mun gane ko Allah ta'ala ce inna kaza la huwal bala'u mubin wannan shine jarrabawa bayyanannen jarrabawa amma a karke wa fadainaku bi zakkin adil Allah ta'ala ce sai muka yanta shi ko muka fanshe shi shiwa shi annabi Isma'il muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma sai aka saukar da dabban da annabi Ibrahim zai yanka a madadin annabi wato a madadin yanka ɗansa annabi isma'il to a takaice waɗannan ayoyi ko da a ce ba mu buɗe da su ba don lokaci da yake neman ya kwace mana alhalin kuma wato muna da burin in Allah ya taimake mu ya zanto mun gama watannan kitsa adam mun gane ko amma dai waɗannan ayoyi cikin suratu safa suna nuna maka annabawa a wurinsu in sun yi mafarki wannan mafarki din gaskiya ne wannan mafarki din nau'i ne na wahayi sukan zartar da shi shi yasa aka ruwaito daga ubaidullahi dan umar yake cewa ru'yal anbiya'i wahyun mafarkin annabawa wahayi ne me dalilin ka ya kai ubaidullahi dan umar sai ce fadin ubangiji ta'ala inni ara manami anni asbahuk ni na gani a cikin mafarki gashi ina yanka ka kuma sai ya dogara da wannan mafarkin da ya shi annabi ibrahim ya yi yunkuri ya tarfa ɗansa annabi isma'il da manufar ya yanka shi mun gane ko dogaro ga ko zartar da umarnin da allah maɗaukakin sarki ya masa cikin mafarkinsa mun gane ko haka wannan shine nau'i na farko na wahayi wahayin da ake wa annabawa nau'i na farko wahayin da aka rika wa manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallam shine ne shine mafarki in yi mafarki sai Allah ta'ala ya isas da wani sako ta hanyar mafarki a sani nau'in wahayi na biyu ma kana malaku yalqihi fi rubihi abinda mala'ika ya kasance yana jefawa a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam min gairi an yarahu ba tare da ya ga mala'ikan ba kawai sai dai ji an kinsa masa wani abu cikin zuciyarsa sai ji an kinsa masa fahimtar kaza wannan cusa masa fahimtar cikin zuciyarsa shi ma nau'i ne na wahayi waye cusa masa mala'ika bai ma ga mala'ikan da idanuyansa ba mun da jama'a da kyau kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi yace inna ruhal qudus nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa atmadu fi talab ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته farin da kada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna ruhal qudus lalle mala'ika jibril yake kira ruhul qudus ne ko mala'ika jibril na basa fi ruhi an ce arruhu arruhu ra'un da dhamma wawun ainun arruhu ana nufin zuciya kenan shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna ruhal qudus lalle malaika jibril nafasa fi ruhi yayi busa cikin zuciyata annahu yadda al'amarin yake bamiru sha'ni wal qissa wal bayan shine annahu yadda al'amarin yake lan tamuta nafsun ba wata rai da za ta mutu ina so mu saurari hadisin nan da kyau mu saurari hadisin nan saurara na fahimta da kyau Annabu yanda al'amarin yake tun da aka faru duniya har zuwa ran da za a nade ta lan ta muta nafsun ba wata rai da za ta mutu hatta ta takmila rizqaha har sai ta cika arzikinta ba ran da zai mutu wace duk abin da Allah ta'ala ya kaddara ma ya rubuta ma ya tsaga ma ya ware ma na arziki sai ya cika ba yadda za a yi duk abin da Allah ta'ala da muka samu a duniyan nan ba za ka mutu ba sai ka same shi ina fatan mun gane wannan da kyau ba ka ƙetare arzikinka ba ka kasa isa rabonka duk abin da yake rabonka ne wallahi za ka same shi mun gane ko sannan ni ba ma ya kumin rizki falle sai ku walau kuntu fi arif ala jabalin duk abin da yake arziki na ne ko ba zai kubuce mani ba ko da na hau tsoron ruwan dutse can ƙololuwarsa arzikin na wani ƙasa to Allah zai tashi ya cimmani shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba yadda za a yi wani dan adam wani bil adama bal ba wani rai kaga ya hada hatta da dabbobi hatta da kwarkwasa hatta da wato kiyashi hatta da dukkanin duk wani abu mai rai ba yadda za a yi mutu face ya kammala tattara arzikinsa don daga an ce ya rasu to ko loma ɗaya bai bari ba in dai Allah ta'ala ya nufi nasa ne to ya riga ya gama cinyewa in ne ko to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da kuma ajalin da ba yadda za a yi mutum ya mutu haddar da takkamila rizqaha ko ba yadda za a yi wata rai ta bar duniya a sai ta kammala tattaro arzikinta wa ajalaha da ajalinta yadda ka san yadda ka san ba yadda za a yi rai ta mutu alhalin lokacin ta bai ba ko zai yi wala yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha kun gane ko la yasta'khir 'abdu sa'atan wala yastaqdimun ba yadda za a ƙara maka kwamiti ɗaya ba yadda za a rage maka kwamiti da lokacin na yi iya wannan iya wannan aka ɗiba maka yana cika kenan zai buga Allah ba a ƙara numfashi ta numfashin da aka yi akwai adadin su a rubuce numfashi miliyan kaza za ka na ƙarshen na buga za ka faɗi ba a ƙara yin wani an ɗiba ma adadin awowi adadin kwanaki lokacin na haƙe sakan ɗaya ba a ƙara ma wallahi ko da ciwo ko ba ko da sanadiyya ko ba sakar ɗaya ba a ƙara ba to haka kuma arzikinka kwandala ɗaya ba a ɗora ba kan abin da Allah ya rubuta a Allah kaddara cewa wannan arzikinka ne duk abin da haka kayi bagan bagan tun samu kaga cewa baka cin mashi ba da ba Allah ya rubuta ba naka bane ba duk abin da yake naka ne ina mai tabbatar maka sa ayi kaɗan aiki kaɗan za ka yi sai ka ji abin da ya zo hannunka wannan karatun kaga duk an san shi tun a hadisin abdullahi dan abbas a cikin arba'una in gane da ba da kin so tun da haka ne tun da kayar ta, an ma bayani ba yadda za a yi ka mutu face an tattaro ma arzikinka duka ba yadda za a yi ka mutu face ka ya kare duka to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi izina da haka yace fattaqullaha wa ajabu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku ba abin nan da bahaushe ke cewa zafin nema ba ya samu ba ya kawo samu duk yadda za ka yaki halal haram duk yadda za ka yi ta bugu bi gassin nazar akan wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba wallahi ba ka isa ka cimma abin da Allah ta'ala bai rubuta ba ba gane ku ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincin da bai da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sai farin da kada ya ce wala ya hamilan na kuma stibitafin riske ala an tattalibu bi ma'asiyatillah kada jinkirin arziki gare ku ya sanya ku kuje je kuna neman arzikin Allah ɗin arzikin Allah kar ku neme shi ta hanyar saba masa kaddan kaga kai an ɗauki lokaci ba kai kuɗi ba an ɗauki lokaci ba ka wadata ba ka shiga neman kuɗi kuma ta hanyar wa Allah fa inna ma inda Allahi la yunalu illa bi ta'ati dan ku sani duk abin da ke hannun Allah ba a samu shi ta hanyar sabo abin da ke hannun Allah ba a samu shi ta hanyar sabo ko da kana ganin a zahiri wani ya wadata alhalin sana'ar sa haram haramun ne yake da wannan haram ɗin da shi yake ci da shi yake sha kuma gashi nan duniyar taku duka ne shi yana samun hada-hada wala istidraji ba samu ne na hakika ba ba samu ne na hakika ba samu na hakika wanda ke cike da natsuwa ke cike da kwanciyar hankali to yana cikin halal duk wanda ya nemi duniyar nan ba cikin halal ba ba zai same ta samu na hakika ba yana cikin tashin hankali da faduwan gaba da firgici da rashin kwanciyar hankali natsuwa na cikin tsayawa halal kwanciyar hankali na cikin wadatuwa da halal gane ko duk abin da ke hannun Allah ba a samu shi ta hanyar sabo yasa wani malami ke cewa idza kunta tafi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hafiz alaiha bi shukri ilah fa innal ilaha shadidun niqab in Allah ta'ala ya ma wata ni'ima to ka kula da ni'imar ta hanyar nisantar sabawa Allah da kusantan yin masa da'a gane ko domin ka sani shi Allah madaukakin sarki in kana saba masa yau kana saba masa gobe zai ta tara ka ran da ya so kuma sai ya damke ka damkar da ba za ka iya kubucewa ba wannan hadisi hadisi ne ingantacciyar imamul hakim annisaburi ya fitta shi cikin littafin al-mustadrak Allah suke kai je mu karanta mujallar na biyu juzugi na hudu mun gane ko mu karanta littafin wato al-imam al-bakawi a cikin sharh sunna littafin al-imam al-bakawi sharh sunna mu karanta mujallar na goma sha hudu sha namba hadisi na dubu wato dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya da sha ɗaya hadisi ne ingantacce daga ibn mas'ud wato abdullahi ibn mas'ud to hanyar nau'in wahayi na biyu ke an tambaye ka wahayi na farko da ake wa ma'aikin Allah nau'in wahayi na farko zai ka ce mafarki nau'in wahayi na biyu kuma shine mala'ika jibril ya kinsawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin wani abu ba tare ma da shi ma'aikin Allah ya ga mala'ika Jibril din ba lokacin da ya kimsa masa sanin wannan abu shine nau'in wahayi na biyu kun gane ko asalisu nau'in wahayi na uku annal malaka yatamassalu lahu rajulun fayukhatibuhu wa fi hadhihi al martaba kana yaraku sahaba ahyanan asalisu nau'in wahayi na uku annal malak shi mala'ika jibril ya tamassalu lahu rajulan sai yayi kama da wani mutum fa yukhatibuhu mutumin sai ya zo yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam magana ko so da yawa sai mala'ika da ya shiga irin na dahiyatul kalbi akwai wani sahabi ana ce masa dahiyatul kalbi sahabi ne kyakkyawa da to mala'ika jibril yakan yi shiga irin nasa ma'ana sai mala'ika jibril kawai ya fito a suran da duk jama'a za su a ah, assalamu alaikum da giya sai na kuma ana tafaitawa duk kowa da ya ga ya ga shi ya ga da giya alhalin ba da giya wani da giya kila yana gida kila yana kasuwa kila yana gona sai kawai ya shiga burtu ya shiga irin na da giya sai ya zo cikin sahabai a gaggaisa a sassauna a hira ko mala'ika jibril sai ya isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su zauna girsha ya shiga ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakon da Allah ya aiko shi da shi sauran sahabbai da sauran mutane duk wanda zai wuce sai ce ga da iya su can suna tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su san ba cewa mala'ika jibril gane ko to wannan shine nauyi na uku na wahayin da ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi hadhihi marra a irin wannan yanayin wahayin a irin wannan karo na wahayi kana yara ku sahaba ahyana malaika jibril wato sahabbai sukan ganshi wani lokaci inda zai shiga ne na mutane ya zo cikin su yayi musafa da su ya zauna da su ya zantar da su tattauna ba a cewa shi da hiyar ina fatan mun gane da ko ma ya shiga na wani na wani mutumin da babu a san shi ba kaga ai tun a karatun ka na al'arba al-arba'un an littafin wato al-arba'un an-nawawi littafin alibamun imam nawawi ka karanta wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune sai ga wani mutum ya bayyana mai tsananin bakin kashi mai tsananin barin shiga haka ne to wannan mutum a ƙarshe wa aka ce bala'ika ne kaga ya shiga ne irin na mai irin na mutane to a irin wannan yanayi sahabbai ma sukan gan shi arrabe nau'in wahayi na hudu annahu kana ya atihim mislu salsalatil jas sai wahayin ya zo wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda ka san zuban sarka yadda ka san zuban sarka yanzu in muka ɗauko kata ko na ce sarka da wani yara, sarka in aka zo ana zub da sarka a wurin nan a ce yanzu ga sarka sarka ce mai tsawo sai a zo ana zub da ita ana za ka ji wato zuban ta haka rakwace rakwace rakwace tana ta sauka ko shar shar shar shar tana sauka to haka wani lokacin wahayin kan zo da kasan zuban sarka haka yake tahowa ba ka kankautawa shara shara shara shara rakwace rakwace haka yana zuba yana yana dirga akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ne ko irin wannan wahayi wa huwa ashaddu alaihi fi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsanani yana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsanani sama da sauran ai kaga sauran da cikin lumana ce ta hanyar mafarki ba wani wahala ko tsanani kawai mafarki da cikin bacci sai dai tashi ya aikin da aka umarce shi ta hanyar a kimsa masa sanin wani abu a zuciyarsa kaga wannan ba wahala ciki ta hanyar shi mala'ika dan safon Allah dan yi shigan wani dan adam ya zo a tattauna tattauna na fahimta kaga wannan ba wani wahala a ciki amma ya ci abu yana zuban masa kamar ruwan sama kamar zuban sarka wannan ya kuma ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahala fa yaltabisu bihi almalak mun gane ko mala'ika yakan zo ya rikita annabi zama annabi yakan rikice mun gane ko mala'ika ya zo sai ga in ya tako yana saukas masa da wannan wahayin to yakan gamauta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsananin abinda yake sauka tare da shi a lokacin akwai nau'i na wahala akwai nau'i na gajiyarwa akwai nau'i na jigatawa kun gane ko a wannan nau'in na wahayi hatta inna jabina kula ya tafassadu irkan bil yawmi shadidil badd in ana masa irin wannan nau'in na wahayi to kakan cimma goshin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yatafassadu irqan fil yawmi shadidil bard goshin shi yakan rika tsatsar da gumi yakan rika tsatsar da jubi a ranar da ke da tsananin sanyi a lokacin da a yanayin lokacin da ake tsananin sanyi tsananin sanyi kuwa sun yankin larabawa in ana zafi to zafin yakan kai karke saboda waɗannan duwar wasu ɗan ha kuma in ana sanyi sanyi yakan kai karke saboda waɗannan duwar wasu ɗan to a halin sanyi mai tsananin gaske in aka fara wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan nau'in na wahayi ko to aka cimma goshin shi na tsatsar da jibi goshin shi na keto da zufa saboda tsabagen tsananin abin da ke sauka masa na wahayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sakanya masa dangane da shirya da wacin nan al'umma da yi wa hatta inna rakilatahu latabruku bihi ila al-ard Allahu akbar har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'amari kan kai ga yana kan abin hawa yana kan naƙarsa taguwarsa yana kan azaba ɗinsa tabbas da yake kanta yana kan kasuwa ɗinsa taguwarsa wato dabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci yana kanta a halin tafiya in aka fara masa irin wannan nau'in na wahayi ko to annabi yakan ƙara nauyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har al'amari yakan kai ga dabbar da take dauke da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama raƙumi ko kuma ko doki da ma'aikin Allah ke kai to yakan yi gwiwa yakan gwiwa yakan gurfana saboda tsabagen nauyin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karawa me ya nauya ya shi wahai wahai shi ne Allah ta'ala yake cewa annabinsa inna sanul iya alaika ƙaunar shakila ya ayyukan nabiyu ko ya ayyukan musamman ƙulmi ƙumin laila illa kalila nisbahu ya ayyukan musamman ƙumin laila illa kalila nisbahu aw musmir wa qalila ya ayyukan ya ayyukan mudammil ya kai wanda aka lullube shi kumin laila illa qalila kashi cikin dare kai ta sallar dare nisfahu ka sallaci rabin dare gaba daya aw kusmin wa qalila ko kuma ka rage kaɗan auzin alaihi ko ka ƙara kaɗan warattilul qur'ana tartilan kai annabi kai wanda kake lullube tashi kai sallar dare ya za ka yi sallar daren nisfahu ka raba dare biyu ka sallaci rabi duka ka zama kana sallah Awun kusmin mu kalila ko ka rage kaɗan ya zama kaɗan ne ba shi a rabin dare aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila ko kuma ka ƙara ɗoriya akan rabin ka sallaci rabi da ɗoriya ka fi rabi ka fi sallace sama da rabin dare me yasa na sanulki alaika ƙaulan faƙilan domin za mu tsoro maka za mu tsora ma wata magana mai nauyi inna buɗi da Allah sanulki alaika za mu tsora ma za mu jefa ma za mu ma wahayin ƙaulan zance faƙilan mai nauyi inna nashi akan laili hiya ashaddu wata'an wa aqwa qila wannan tsakar daren da za ka ta kai sallar dare shi ne zai sauka maka shi ne abin da zai dan rangwanta ma shi sa malamai na yin istinbati karkashin waɗannan ayoyin na cikin suratul ayoyin cikin suratul musamman suna ɗin tun lokacin da za ka tunkari wani abu difficulty duk sanda za ka tunkari wani abu mai wahala to ni muke makon Allah ta hanyar sallar dare ko menene mai wahala za ka darfafa za ka tunkara nemi Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa ma cikin wannan abin da za ka tunkara ta hanyar sallar dare kun gane ko ko menene duk abu ne mai wahala noma ne ka sa a gaba ka lura zai wahalar da kai nemi taimakon Allah ta hanyar yawaita sallar dare a'a wani neman aure ne mai wahala ka lura za ka wahala ci gaba da neman aurenka amma nemi taimakon Allah ta hanyar me sallar dare wani nau'in kasuwanci ne mai wahala kake so ka tunkara je ka ci gaba amma nemi taimakon Allah na saukin wannan wahalar da ke cikin wannan abu da ka tinkara ta hanyar me sallar dare ko me ka sa a gaba mai wahala nemi taimakon Allah ta hanyar yawaitawa Allah sallar dare mun gane ko Allah ta'ala ya kira irin wannan wahayi da ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da suna qaulan sakila zance mai nauyi shi yasa kaji in annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana kan abin hawa al'amari yakan kai shi ga wani lokaci ita kanta dabbar tasa da yake kanta sai ta yi gwiwa sai ta gurfana sai ta zube ƙasa saboda nauyin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kan dada nauyin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kan kara sakamakon nauyin wahayi da ake dora masa ina fatan mu fahimci wannan da kyau wa ja'ahu marratan wa faqiduhu ala faqid zaid ibn sabit wata ran irin wannan nau'in wahayin ya taɓa zuwa ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala'ikan al mala'ika jibril ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin wannan nau'in wahayin irin mai wahala ɗin nan mai kama da zubewan sarka mai kama da zuban sarka yana zuwa sai ya zama a lokacin cinyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kan cinyar zaid ibn sabit ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dora cinyarsa a saman cinyan zai ibn sabit to sai ga wannan wahayi kuma ya shiga zuwa kaman zuban sarka to kaga ma'aikin Allah zai ƙara nauyi ko fakadat turattu fakadat turattu sai da cinyan zaidu dan sabit sai da ta kusa ta fashe ta rabta ya rutu na nufin da gargajewan abu da rikewansa kun gane ko asalin kalman arrababu ne arrababu in ka ji an ce arrazadu shine nitsewar abu da ta karkacewarsa fakatar cinyan zai dubne sabe da cinyar ma'aikin Allah ke dora a kai zai ya dora cinyar sa a kan cinyar zai dubne sabe sai ga wannan nau'i na wahayi na zuwa sai da ya zama cinyar zai dubne sabe cinyar ta kusa ta daga-daga ta fata-fata ragar gaji ta nike saboda tsabagen nauyin cinyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ke kan cinyar zai dubna sabit ina fata mun gano wannan da kyau wannan shine nau'in wahayi na hudu ina fatan kuna bi nau'in wahayi na farko shine me mafarki haka ne ko nauyin wahayi na biyu ba a kimsa masa sanin wani abu kawai sai sai ji kawai sai je wata fahimta abinda bai san shi ba kawai sai ya san shi sai da an kimsa masa kawai automatically abin zai shiga cikin sa sai dai kawai waye gari ya ji ya san abin da da can bai san shi ba ya waye gari ya ji yana son yi wani abin da da can bai yana son yi shi ba kaga nau'i na biyu ke to nau'i na uku ba ta hanyar shi mala'ika jibril din ya fito a hanyar a zuba ɗan adam ko kaga ta wannan hanya shine na na hudu a ne na uku shi ne na uku to sai nau'i na hudu wanda yake sauka kamar zabar sarka wanda ya fi wahala wanda ya fi wahala shi sa in kana karanta cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abin da za a karanta ya kimsa ma san ma'aikin Allah kamar sira ka ji kana kaunarsa kana sansa ashe addinin nan da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayo mana da kwanza da ubangijin sa ashe ba a bagas ma'aikin Allah ya same shi sai da wahala kaga mun karanta a baya a karatukan mu na baya mun karanta a karatukan mu na baya cewa wato yana tsammanin a tun farko karatun farko bayan wannan tafi sirar kenan a bayan wato bayan daukan sansan sirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da muka fare mun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a kurban khaira sai da aka sharbe shi sai da yace hasta balaga bin jahal to ga yau kuma gashi muna jin yadda abakan masa nauyi ake tankare shi ake ake tankare shi da nau'i na wahayi gane ko sai nau'i na biyar alhamisu na biyar an yi atigil malaku fi surati lati khuliqa alaiha fa yuki ilayki ma sha Allah wa hada wa qamar ratain kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala fi surati an-najm an yi atigil malaku fi surati lati khuliqa alaiha mala'ika ya zo masa a suran da aka halicce shi gane ko mala'ika ya zo masa a na halitta mun san mala'ika jibrilu Za Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce an halicci mala'ika jibril da fuka-fukai ɗari shida fuka-fukai na ɗari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inda zai zo duniya inda zai sako fiffike ɗaya cikin fikafikai ɗari shida sai ta cika duniya fal sai ta cika duniya fal ku je ku samu littafin muhammad bin abdullah usulul iman ka ya fitar da hadisai masu yawa da ke da alaƙa da mala'iku za ku ji waɗannan ku je ku samu littafin wa alamul mala'ika littafin al-imamu suyuti fikafikai ɗari shida mala'ika jure yake da shi kuma fiffike kowane fiffike ɗaya in ga zai sako duniya sai ya cika duniya bal to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka mala'ika jure kan bayyana gare shi a siffarsa ta halitta dauke da fuka-fukan nan ɗari shida to haka wannan ko ba a faɗa maka ba kai ka san ba a nan duniya ne suka inda in a duniya ne ma'aikin Allah ya ce fiffike ɗaya zai cika ina zai cika duniya ba duniya ne ba mun fahimta da kyau ba a duniya ne ba a can ne lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya al-Isra wal Mi'raj to sun haɗu ya ga mala'ika Jibrilu a surar sa na halitta bai da kyau a surar sa ne me wan najmi idha hawa ma qalla sakibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhumratun fastawa wa huwa fil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawdin aw adana fa awha ila 'abdihi ma afa mun gane ko kaga anan gurin zumirratin fastawa mala'ika jibril zumirra in an ce zumirra ana nufin mai kyakkyawan halitta fastawa sai daidaita ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun malaman tafsiri in kana karanta tafsiransu al-imam abu hayyan cikin bahar mukit a al-imam ibn kathir ne cikin tafsirin sa al-imam al-qurtubi ne cikin tafsirin al-imam al-tabari duka zaka ji abin da suke fassara wurin nan da fassara irin na sa'ad da abbas an mala'ika jibril ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bayyana a ta halitta shine Allah ta'ala da bata da zance lokacin da yace dumin ratin fastawa zumin radin shi mala'ika jibrilu ma'abocin halitta kyakkyawa ne zumin ra ma'abocin halitta ce kyakkyawar halitta to kuma fattawa sai ya daidaita gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daidaita da irin halittarsa da Allah ta'ala ya halicce shi kun gane ko Allah ta'ala ce huwa bil ufqil ala wala kadara aku nazlatan ukhra ya gashi karo biyu gani nan sulatan ya ƙara ganin shi gani banda wannan ganin to kuma ya ƙara ganin shi ji Allah to ya nuna ya ga shi kenan har nawa har so biyu kun ko ya ga shi daren al-isra'u wal mi'raj Allah kuma ya tabbatar da cewa ya gan shi karo biyu ne cikin suratul najm da suran sana halitta da fukafukan shi guda ɗari shida mun gane ko mun fike kawai mala'ika jibril fike kawai shi kadai shi kadai halittar Allah ne wa alamu ya'lamu da rabbika illa hu shi kadai ya fi karfin fifikin sa dai ma gudu duniya sai da kake ta tutu ana cewa ka ba Allah kana ta tutu kana ta tutu ga kai ba ko unguwa bane ba yau za in kana karatu in kana karatu zaka je akwai mala'ika kwara daya wanda daga kafadarsa nan zuwa kunnan sa wallahi an yi tafiya shekara biyar. hadisi ne inda kace tabbatar da wannan karanta sunan da limamu mutum daga nan in ka tashi in ka tashi da kafada zaka ce kana son ka je ka sabu kunni shi yana da kafada mala'ikan yana da kunni to amma tazaran da ke tsakanin kafada da kunni ka gani yanzu gashi na tafi kafada gashi na tafi kunni to amma shi in in ka ce bari ka tafi kafada ka tafi kunni sai an shekara ɗari biyar ana amfana tafiya tukuna sannan a je a ji an dunguri kunni kuma halittar Allah halittar Allah to akwai mala'ika kwara ɗaya wanda dukkan shi ya ga kuɗe cikin ƙasa kuma kansa ya kuɗe sama kuma wallahi Allah ne ya halitta shi shi yasa kai dan adam sai kuma awa ko bulalan duka ba kai ba ba abin da ya fi maka kawai ka ba Allah mun ne ko to kun ji nau'in wa'ayi na biyar an ya atikal malaku fi surati allati khuliqa alaiha mala'ika jibrilu ya zo masa a surar da aka halicce shi wa yoshi ilayki ma sha Allah sai ya masa wahayin abin da Allah ya so kaga a nan wurin in ka ka kalli ku je ku karanta sahih bukhari da sai muslim in ka karanta sahih bukhari na ba hadisi dubu uku da ɗari biyu da bakwai da sai muslim na ba hadisi ɗari ɗaya da sittin da hudu za ga hadisin al-isra wal mi'raj hadisul isra'i wal mi'raj kaga anan gurin duwaye aka ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam amma mala'ika jibril na dauke da suffa ta ne ga halitta ba bai bai shiga da iyatul kalbi ba bai shiga wani dan adam ba da sa da Allah ta'ala ya halice shi ma'aikin Allah ya ganshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimta ko wa hadha wa ka marratayn wannan ya aku karo bi kamar da kaje a cikin suratul najm kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul najm kamar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul najm as-sadisu nau'in wahayi na shida ma auha Allah laku fawqa samawati laylatal mi'raj min fardhi salati wa ghayriha nau'i na shida na wahayi shine abinda Allah ta'ala ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayinsa a sararin samaniya a daren da aka yi mi'raji da shi musa an yi al-isra wal mi'raj al-isra shine tafiyar dare daga dakin ummu hani asali daga gidan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam a makka aka kai shi dakin ummu hani daga dakin ummu hani wato daga dai dakin ummu hani aka dauki annabi sallallahu alaihi wa sallam a makka kenan har zuwa baitul maqdis wannan baitul maqdis wannan masallaci na kudus mun bayyana da kyau dake falastinu a yau ina fatan mun fahimta da kyau so na a kai shi to shi yake kira al-isra daga tafiya daga makka zuwa baitul maqdis shine al-isra al-mi'raj kuma shine daga nan baitul maqdis din kuma an je da shi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu har zuwa sama ta bakwai har sama ta saman bakwai inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa ya gasha sidratu ma ya gasha ma ta galbasu ba ta har zuwa can nan mun gane ko to nan gurin wannan shi ake kira al-mi'raj to lokacin da aka yi wannan tafiya ta dare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama har aka je da shi sama da saman bakwai shi kanshi mala'ika jibril da aka wuce aka je sama ta bakwai ce to ya kana nan ni kan ba a bani ikon wuce sama da nan ba ka ku shine shugaban mala'iku to amma shi ma iya kai shi nan ba da ba ya wuce shi ko dan Abdullahi ya fasa sallallahu alaihi wa sallama shi ko dan abdullahi ya danna sallallahu alaihi wa sallama shi ko dan abdullahi ya wuce ya lula ya kude ya je inda ma mala'iku ba sa zuwa sallallahu alaihi wa sallama wa kai wa kaman ka wa kai matsayi itaka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama hika ba sallallahu alaihi wa sallam kai ka ji saboda tsabagen mulki da tsabagen daraja da tsabagen tambaba da jaulala da karbuwa wajen ubangijinsa sai da je inda mala'iku kuma ba su isa sake ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa duk mutumin da bakin sa muka san ma'aikin Allah ba ya tabe yayi asara Allah ya kara mana kaunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ga ne ko to kaga a nan wurin direct direct contact ake mu'amala ce ta ta me ta kai tsaye tsakanin bawa da ubangijinsa waye bawa Za Allah sallallahu alaihi wa sallam waye ubangijin ubangijin sa shine ubangijin bayi gaba da kai tsaye ne aka yi mu'amala tunda shi mala'ika jibril shi ma an ce saboda saman bakwai sai ce to ni fa iya na nan ni na zo nan ba dama in wuce a nan wurin sai ku sai annabi ya ci gaba da dannawa ya ci gaba da nulawa shi kadai daga shi sai ubangijin shi zan ina ne dire mun gane jama'a da kyau amma zance mafi kyau bai ga Allah ba amma Allah ta'ala ya yi masa wahayin salloli ya karɓo salloli Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce ya ga Allah Aisha ta ce bai ga Allah ba duk suna cikin buhari ra'a kudin nan Abdullahi dan Abbas ya fassara da cewa Allah ya gani duk kudu haka ya ga Allah Aisha ta ce a duk wanda ya baka labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah man akhbaraka anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam arafahu faqad a'zama 'ala Allah fiya wanda ya baka labarin cewa an ma'aikin Allah ya yi mu'ayana an yi ido da ido da Allah Aisha ta ce ya girmama ƙarya ga Allah ƙarya ne ma'aikin Allah bai ga Allah ba to a in ya za mu yi wanne za mu ɗauka tun maganar sahabbai ne kuma duk suna cikin Bukhari to still a cikin sahih Bukhari an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce hal ra'aita rabbaka shin ya kai rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ga ubangijinka shi ma'aikin Allah ya ce nurun anna arahu haske ya sha makance shi ya zan yi in shi to ana annabi ya goyi bayan maganan wa kenan to sai mu dauki na Aisha sai mu dauka fassara ga Abdullah dan Mas'ud yayi Abdullah dan Abbas yayi kuskure shi tun daga hadisi cikin bukhari ya koyi bayan fasaran aisha to Allah mun fahimci wannan da kyau amma dai Allah ya ba shi sako shi da shi shi ma nau'i ne na wahayi nau'i ne nawa kenan nau'i ne shi da qala ibn al-qayyim rahimakullah dai daga cikin almajiran al-imam ibn taymiya Allah ya masa rahama kun gane ko kun sa nan ne aka fardanta sallah shi yasa yace min fardus salati wa ghairiha abinda ba yakin Allah ya karbo na fardancin sallah da wutanta qala ibn al-qayyim al-imam ibn al al-jawziya Allah ya masa rahama mun ne ko ibn al-qayyim al-qayyim shine principal mun ne ko mahaifinsa cikakken sunansa wato shi mahaifin shi sunansa abubakar mun ne ko al-imam ibn al amma mahaifinsa ana ce masa qayyimul jawziya principal din jawziya akwai ta makaranta ce sunanta jawziyatu to baban ibn al-qayyim baban shi shamsuddin kun gane wato sunan shi shamsuddin sunan mahaifinsa abubakar to shi shamsuddin mahaifinsa malami ne principal ne na wata makaranta sunan makarantar aljausiyatu to sai gari aka ɗauka kowa sunansa abubakar ma sai mata daidai arka cewa kayyimul jauziya kayyimul jauziya wato principal ɗin jauziya principal ɗin jauziya inda da larabci cikin larabci irin na da kana son ka ce principal sai ka ce a yanzu ne galibi sai a ce abid al'abidu ana nufin principal amma a da cewa ake wato alƙayyimu principal kenan kun fahimta da kyau to da ya haifa da ɗan ya zama yana da zaɓaɓuranci a ilimi sai shi kuma na cewa ɗan ƙayyimu ibnul qayyim wato ɗan principal ɗin jauziya almajirin ibn taymiya Ya ce awwalu ma auha ila ila rabbihi awwalu ma auha ilayhi rabbu farkon abinda ma ubangijin sai ya fara masa wahayi shine an yaqra bis an yaqra an yaqra bismi rabbih in zai yi karatu yayi karatu da sunan ubangijin sa Allah khala wanda ya halitta wa zalika awwalu nubuwwatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine farkon annabtun ma'aikin Allah fa amara ko an yaqra fi nafsihi yayi umarni ya umarce shi ya karanta haka dan a cikin zuciyarsa walam amurku bi tabligh kun gane ko wato fa ku an yaqra fi nafsi sai umarci haka dan ya umarce shi yayi karatu a karan kansa bai ce ka sa wani ya karatu ba ce ma ce mashi aka yi iqra bismi rabbikal ladi khalaq ya karatu da sunan ubangijinka wanda wanda ya halitta kaga shi aka ce ya karanta ba a ce ka sa wasu su yi karatu ba ya ka ce ya karanta shi a karan kansa walam ya amurku bi tablet al-imam ibn al-qayyim yace ba a umurci ma'aikin Allah ya isar da sakon Allah ga wani shi ba sun ba anzalallahu alayki daga baya sai Allah ta'ala ya saukar masa da fadin sa ya ayyukal muddassir kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatakir har zuwa karki fa nabba'ahu bikra sai Allah ta'ala ya mayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ta hanyar lafazin ikra ya karatu wa arsala ko Allah ya mayar da shi manzo mursali da ya ayyukan muddassir da faɗin ya ayyukan muddassir kun fa'andir wa rabbaka fakabbir har zuwa ƙarke sun ma'amara ku sai umarce shi an yundara ashirata gul aqrabin ya gargadi danginsa na kusa sun ma'andara qauma sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yunkure yana gargadin jama'a yana gargadin dangi shi na kusa sun ma'andara man haulakun min al-arab ma'aikin Allah ya shiga wa'azi yana gargadi yana jan hankalin waɗanda suke gefen shi na larabawa sun ma'anzar al'araba ƙatibatan ma'aikin Allah ya rika wayu wa'azi ga larabawa gaba ɗaya sun ma'anzar al'alami ne daga nan ya shiga wa'azi ga jama'a duka fa aqama bid'ata ashara sana yunziru bid-da'wati min ghairi qitalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ya tsaya na tsawon shekara goma da wani abu shekara goma sha uku a makka yana yin wa'azi ba ta da yayi yaki ba wala jizyatan kun bai dora wa kafirai cewa su biya jizya ba haraji wa ya'muruhu Allah bil kaffi wa sabr ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana umurtan shi ya kame hannunsa kai ya ce zai rama abin da ake masa na cutarwa madadin haka ya ta abu mun gane ko alam tara ila alladhina qila lakum kufu aydiyakum wa aqimus salat ba ka ganin waɗanda aka ce ku kame hannayenku ku da ku ta tsayar da sallah ka ce za ku yaƙi sun maƙudin alhubil hijira daga baya sai aka yi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama izini cewa to ya hijira ya ban maka ya koma Madina wa uzina lakum fil qital akai wa ma'aikin Allah umarni cewa to ya yaki bayan ya koma Madina uzina lil ladina yuqataluna bi annakum tudu an yi izini cewa an zalunce su sai ramawa summa amara ku an yuqatala man qatala sai aka umarci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaki wanda ya yake shi wa ya kuffa an ballam yuqatilu amma ya kame kare ya yaƙi wanda bai yaƙe shi ba sun ma amara ko bike talin mushrikin daga baya aka umarci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yaƙi mushrikai gaba ɗaya hatta ya kuna dinu kulluhu lillah har sai addini gaba ɗaya ya koma ga Allah qatul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinallahi wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an wa mun gane ko a yaƙe su wato mataki mataki ne aka bi farko dai kun ga aka ce ya tawo azinci kawai a makka ba ba yaƙi kuma ba a ce ya dora cibiya ba ya ta hakuri da cutar wanda aka yi masa na biyu aka ce ya hijira ya koma madina na uku aka ce to ya yaƙi waɗanda suka yaƙe shi kun gane ko to na kuɗi kuma aka ce kai duk wani mushrikin da bai imani da Allah ba ma ya yaƙe shi har sai ya zanto addinin gaba ɗaya ya zama na Allah ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu to jama'an musulmi kun ji waɗannan nau'ukan wahayi guda nawa guda shida guda shida ina fatan kowanne mu ya rike su in Allah ta'ala ya kai makon da zai zo kafin mu dasa da awwalu man amana sai mun koma kan su tukuna mu ji an rike su kowa ya rike su da ka na farko a gurguje kun ji cewa nau'in wahayin farko shine mafarki nau'in wahayi na biyu a kimsa masa sanin wani abu jinsa nau'in wahayi na uku mala'ika jibril ya shiga wani dan adam nau'in wahayi na hudu shine a saukar masa da wahayin yadda ka san zuban sarka nau'in wahayi na biyar mala'ika ya zo masa akan surar sa na halitta wannan ya faru sau biyu ne kawai rak nau'in wahayi na shida na karke shine Allah ta'ala ya faɗa masa wani abu shiri shi ina fatan mun gano wannan da kyau muna fatan Allah ta'ala ya mana gamdakatar ubangiji madaukakin sarki ya dakatar da mu ya uba Allah ta'ala ka azarta mu da aljanna idan tsira ka kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yin masa da'a da yin masa biyayya a nan muke cewa barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayyi wa dhikril hakim wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah